بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا ومرسول البركة بركة مدساك تجاوة أعزائنا هدو ولكما متفارا أعزائنا ترشيكنا إن شاء الله نعمل بسم الله رسالة مختصرة في أصول الفقه مع الشيخ العلامة علامة القصيم عبد الرحمن ابن ناصر السعدي Allah maɗaukakin sarki ya shi a wanda yake zuwa daga wannan dalila kan biyuwa a nan masallacin Sujogo a cikin garin kan biyuwa karamar hukumar Arewa a jihar Kebbi a wannan rana ta Juma'a sha takwas ga watan sha'ban hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai daidai da shida ga watan biyar shekara bature dubu biyu da ashirin da shida idan ba manta ba mun zo ƙarshen gaban da malamin mana bayani game da iyaki ko kuma yi mana nuni zuwa ga yadda ake yin iyaki a shar'ance bayan da malam ya gama tattauna wannan matsala shine sai ya zo gabas karshe yake son ya kawo mana kulafa na wasu ƙa'idodi da malamai suka ainihin wato a kawo a cikin usulul fiqh wanda waɗannan ƙa'idodi da za mu ji kawai malam ya yi sardin su ne amma kowanne ne zaman kanta ne kuma ma'ana yana zaman kansa ne kuma akwai hujjoji a cikin ƙur'ani ne da sunna wanda suka tabbatar da kowace ƙa'ida da haka ƙa'ida ce wadda musallamun babu wani wanda yake jayayya a kai kana iya amfani da shi wajen tabbatar da wani hukunci ko kuma magance wani matsala kuma an gano wannan da ke ko mana yake wa min alqawaid almuqarrara kun ji magana ko daga cikin ka'idoji da malamai suka karrara na addini wajen kafa shari'a na ɗaya annal yaqina la yazulu bishakk duk inda mutum yake da yaqini to shakka ko kwanto baya gusar da wannan yaqini wannan ka'ida ce wadda a kamar da nace muqarrara ce babu wanda yake jayayya kai saboda dalilai na nasoshi da dama sun tabbatar babu lokaci yanzu da mu rika kawo dalilan da yadda malamai suka yi ni wato a suka gina ka'idar insha Allah amma a takaice abinda ka'idar ke cewa shine duk sanda kake da yaƙini akan wani aiki na addini ko ibada da ka gabatar ko kake akan gabatarwa to kada ka bari shakka ya zo ya ainihin wato kauda maka da wannan yaqini misali a babin alwala ka san kayi alwala kafin wato yanzu to ka na wannan alwalar to shakka ba za ta ainihin wato gusar maka da yakinin ba da haka yanzu aka tashi sai za a yi tsalla, sai ka fara ko anya ban yi shi ba kuwa ban yi karamin kari ba ko dai na yi to in ba kana da yakinin wannan karin ba ko to tabbacin alwalancin da ka san kayi sun daru to kai sallar ka kawai babu wani matsala akan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya gina mana ka'idan mutum na cikin sallah sai ya ji cikin shi yayi kuka in ba ka da yakinin kayi hutu ka ji ƙaran rihi ko warin rihin ya buje ka to ka ci gaba da sallah kawai wannan kujin da ka ji cikin ka yayi kada ya sa maka shakkar cewa to fa kila ko iska ya fita ko nayi hutu ka ci gaba da sallah kuma sallah ka tayi ita ce wannan ka'ida ina fatan jama'an gani to haka za ka ajiye wannan ka'idar a wurare da dama na ainihin wato matsayin na addini mu'amala ibada da makamancinsu kuma gane wannan da ko na biyu al'aflu ma kana ala ma kana asali a cikin komai na addini to a maida wannan abin yadda ake aikatawa tun farko ne tana da asali da ya nuna masa sallah a zahar raka a hudu ne ko to sai aka shiga wani yanayi sai kuna kokwantan to wannan guri da muka zo kasar ta hau kanmu ko ba ta hau kanmu ba ba ku da natsuwa kuna tunanin ko tsawon tafiyar bai kai ba ko kuma a yanzu a halin matafiyi kiko ko ba a halin matafiyi ba to abin da ya kamace ku shine ku koma kan asali menene asali game da sallah azhar raka'a hudu ko to ku raka'a hudu kawai sai ku manta da wannan shakkar da wannan kokwantar shine al-aslu ma kana ala ma kana jama'a an wannan da ke ko da haka ana amfani da wannan ka'ida ne dan mutum ya cire wa kanshi wani kokwanto ko wani tararrabi duk abin da ka ji baka natsa a kai ba ko ka bar wannan abin ka koma asali shi an shiga yanayi na ruwan sama sai aka fara cece ku ce yanzu muna iya haɗa sallan magariba da isha koko ba za mu iya haɗa sallah ba kuka kasa ittifaki da dalili da hujja yanke to sai ku ce aslu ma kana ala ma kana mu koma asali sallar azhar a magarban mu mu yi ta musallabi mu jira an jima sallar isha shikenan kawai ina fata an gane na uku yace wala yuzalu bararu bis a musulunci jama'a ba a gusar da wani abu da zai cutar da mutum sai kuma a kawo makwafin wannan abin shi ma kuma mai cutarwa ba a gusar da cuta da cuta da haka in dai ba an tabbatar da cewa wannan magani ba ne to da shi ake gusar da cuta an fahimta to ba zai yi yanzu a zo a yi sulhu tsakanin miji da mata akan cewa mijin na yin wani abu na ba daidai ba ga ita matar amma an yi sulhu yanzu ita matan za ta rinka yin wani abu wanda wannan abu kuma zai cutar da miji shi ba Allah ya sa an gane to yadda shi ba za a bar shi ya ci gaba da cutanta ba to ita ma ba za a kawo wani abu da zai cutar da mijin ba to la yazulu da zarar na'am fasu daini bidaini to wannan kayan tsaya an duba amma zai iya dauka kun gane abin da malai yake cewa ma'ana mutum ne ake bin shi bashi to ana iya ciyo wani bashin a biya wannan bashin shine nake wannan ana iya dubawa eh. yawa shi ma ka biya shi <laughs> shi ma bai riga ya samu nashi wadura amma ya ce a biya wani to kaga wannan ba zai yi ba amma misali an zo ne za a magance matsala wane yana bin wane bashi tun jimawa yana ta guduwa yau Allah ya sa mun haɗu a wajen ɗaurin aure sai ya shakume shi ya ce billahi yau ko ba shi na ko kuma kantan 'yan sanda to kai sai ka zo za ka yi sulu to kai da ka zo za ka yi sulu kana iya cin bashi ka yi ni wato biya wannan a warware wannan kaga wannan bai ba irin wancan ne. eh wannan kana iya yi ina fata an gaji alaikum assalam wa rahmatullah na'am na'am saboda wani matsala da ake tunanin za a kauda hmm. sai fi wancan asalin matsalar da ake ciki ya ma shiga <laughs> ina fatan gane ai in kun lura manya-manyan malummanmu musamman a misalin zanga-zangar da aka yi kwana-kwanan na a ƙasar nan saboda wannan ka'ida ya sa suka yi ta yi ma matasa tankiya da jan kunne cewa kada ku yi kada ku yi amma aka ƙiji da aka yin jama'a an magance matsala sai dai gaba abin kara gaba ta yi to shi ne la ya zuru a yayi zalu a bararu bi barar da haka malamai su ne suke da tabaran hangen nesa cewa wannan abin da kake ganin matsala ne abin da kake son a yi ko kake son ka yi ba ka tunanin matsalar ƙaruwa ma za ta yi ba magance shi ba amma wanda ya riga ya shiga wannan matsala a lokacin baya ji shi kawai a yi in ya so nan gaba ya yi nadama to malamai su ba za su biye musu ba da haka wajibi sai an kiyaye wannan da haka duk sanda mutum ya kawo maka wata fatawa sai ka fahimci wannan fatawar da yake yi shin idan na bashi fatawa da kaza matsalar ba karuwa ba ta yi mishi ba an taɓa samun wani ya zo gaban abdullahi dan abba Allah ya ƙara mishi yadda ya ce akar makalla shin wanda ya kisan kai akwai tuba a kan ko babu da ya kalli yanayin shi ya ce ba tuba a kan shi saboda wa man ya mu'mina muta'ammidan fa jazaohu jahannama khalidan fiha wa kadiba haka ba tuba wuta jahannama sai wannan matashin ya ce ziyara kawai sai tashi kai ba a tashi majalisin ba sai wani kuma ya zo cikin tashin hankali da damuwa da nadama ya ce akar makallar yanzu mutum ne ya kisan kai akwai tuba a kan shi ko babu da ya kalle shi kuma sai sai akwai tuba da sai kai ta tuba wa Allah Allah zai yafe maka insha Allah almajirai sai suka rude Allah ga wata malam ya fatawa iri daya amma jawabi kala kala yace na'am yanayin su ne kowa na lura da shi shi wancan akwai alama an yi mushi laifi ne yana sai ya dau fansa shi yasa ya zo cikin zafin nama yana jiran a ce mushi akwai tuba to zai je ya kisa kai shi bai riga yayi ba yana son ya je yi sai yake neman fatawa sai yasa na bashi fatawa cewa babu dan kada yi shi kuma wannan ya riga yayi ja ilaina ta iban wa najiman ya zo mana ne yana neman mafita yana nadama to sai a nuna mushi cewa Allah na iya karɓar tuban shi da haka shi ya je tuba kun ga kun ga da malamai ke yi ko amma kaga inda wanda bai nuna bane ne zai yi sai iya yin barna ya ba wancan ce ya eh mana zai tuba ai ba shirka bane shikenan sai ya je ya ji labarin hadisi to ba daidai bane Allah ya kyauta na hudu wa daruratu tubihul mahzuratu idan mutum ya shiga yanayi na lalura to tana iya halasta mashi wasu abubuwa da shari'a ta haramta shine abdarura tubihul ma'zura daga misalin wannan shine halastin cin mushi ga wanda ya samu kanshi a inda babu abinci kuma inda ya ci wannan mushen ba zai iya hallaka to sai shari'a ta halasta mushi ya ci wannan mushen zuwa inda wato laluran shi zai gushe da zarar laluran ya gushe ba zai ce to dama ina da guriziri sai na karasa ba a wannan harafin ya dawo sai ya koma ga halatta to lalura ta sa aka halasta mishi wannan dan a tseratar da rayuwar shi ya fi muhimmanci fiye da harancin cin mushi an gane wannan da kyau ko shi ne darurat tubihu mahzurat na biyar wal yufkitul wajiba idan mutum ya yi rauni wasu abubuwa da suke wajibi shari'a na sauke mishi ma'ana da kana iya yin azumi wata guda yanzu sai ga tsufa sai ga ainihin wato ciwo irin na tsufa yanzu ma Allah Allah ake yi kada wato ka ɗauki lokaci baka ci abinci ba to sai aka ce ga wata ramadan yanzu tsohon nan zai yi azumin koko za a sauke mishi gazawa da raunin shi yanzu ya sauke mai wannan azumi saboda ka'idar la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha to yanzu ya zai yi sai ya ba da fidiya na wannan azumin da ba zai iya yi ba sai ya ciyar domin shi yanzu sufan nan aka ce to ya bari mana bayan azumi ya rama sufan karuwa zai yi ko raguwa ai karuwa ma zai yi <laughs> to tunda da ba zai iya yi yanzu to nan gaba ma ba zai iya ba azumin ta fada a kan shi zama an gane wannan da ke ko shine haka mutum ne ya samu lalurar kafa da haka baya iya tsayuwa sallah kowa ya san a tsaye ake yi ko amma tun da yanzu yana da lalura ya gaza daga iya tsayuwa to an yace mishi yin sallah a tsaye sai ya yi a an gane wannan ka'ida ita ma ko sai ya ce na gaba na shida kenan wal mashaqqatu tajlibu taysir Allahu idan tsanani ya tsanani ko a shari'a na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to sai a kawo ma mutum sauki saboda an yi wato ya dan samu sassauci ba a ƙara tsanani akan tsanani ina fata an gane ana sa a rika kawo sassauci to idan tsanani ya tsanani to yana wajabtar da a saukar da sauki shine tafiya ta kama ka kana a halin tafiya mai tsayi ka wahala ka jigata ka galabaita to sai shari'a ta yi maka sassaucin lokutan sallan ka kai yanzu koma guda uku madadin guda biyar sannan adadin rako'in sallolin an cire maka rabi a masu hurudu ka yi kawai kwaya ji, da haka sai ka rinka haɗa azahar da la'asar saboda sauki sannan ka haɗa magariba da isha kaga lokuta biyu sai asuba da haka yanzu shi matafi lokutan sallan shi guda uku saboda ne saboda ya shiga mashakka wajibi a neman mushi tsaro na fata an gane to haka a wurare mabambanta gwargwadon irin mashakan gwargwadon inda aka samu mashakan sai a yi wato rika kawo taifis na bakwai wa ruju'u ila al-urfi fi kathirin min al-umur na'am wannan kai ga yan masu albarka tana da matuƙar muhimmanci wannan ya sa wani hukuncin da za ka yi a nan misali a nan cikin garin kan yiwuwa wala Allah in ka tafi fatakwal to fatawan ba za ka yi aiki a nan ba saboda ne saboda irin al'umma da yanayin da kuma ma'anonin da muke baiwa abubuwa mabambanta al'adan nan daban da na can da haka abin da za ka yi amfani da irin al'adar nan kai fatawa in ka je kan ba za ka yi amfani da shi kai fatawa ba kuma an gane wannan da ke ko misalin wannan a nan wajen kowa ya san ɗabi'ar wato yadda muke rayuwa idan an zo abubuwa irin na jama'a haka jama'i to maza sukan warewa ne daban mata suna warewa daban wannan shine al'adarmu ko da buki ake a gida kai ta kai ga saboda irin wannan ana bukin diyarka a gidanku kai a matsayinka na mai gida sai ka dawo kofar masallaci kai zaman ka in aka cewa an lafiya sai ka ce mata duk sun cike gida sai kuma ba za ka gwamutsu da su ba amma ka je fatakwal ko masallaci aka zo za a yi taron ko to za a yi takuɗe ɗaya ne a maza da mata kai na je wani gari a kudanci sallah muka zo za mu yi amma a ƙarshen masallacin haka ga 'yan mata da kansu a buɗe ba ma musulmai ba ne arna ne amma suna ciki suna zaune mu kuma muna nan muna jin saboda sun zo suna aikin ba da magani jami'an lafiya ne kuma kiristoci kuma a masallaci ana son su ba da maganin ga wasu musulmai da haka sai aka ce su zauna a can kawai haka haka kowa ya ta shigowa su kuma suna can gefe kai yanzu wani zai wannan a <laughs> Allah sa kun fahimta to wannan wada'i da ƙurfin al'umma da yana hukunta yanayin fatawa da ma shine abin da ake cewa ana lura da al'adan da mutane suke a kai wajen hukunci da ra'ayi a wasu al'adan akwai kalman da in ka faɗi to na gaisuwa ne wannan kalman in ka je ka faɗi a wani wajen to zagi ne to kaka shi na da mutum mahimmanci kama a saudiya idan da za ka ga wani dattijo wani abu ya ɓata mashi rai kana son ka je ka haƙurtar da shi ka kwantar mashi da hankali ka san da za ka yi gemun shi haka za ka shashafa <laughs> to da ka yi haka zai wuce duk fushin da yake ya gama to kai da ka dawo jami'atul islamiyya <laughs> sai ka zo kai wa dattijan angonku haka yanzu a garin ku? ai mangari za ka sha <laughs> to wajibi mu tsaya to shine wannan malam yace a ila al-urf ka tsaya ka fahimci yanayin mutane al'adarsu fi kathirin min al-umur kafin kai mutu hukunci a abubuwa mafi yawa sai ka fahimce su yawwa kalli kaman ba haushe in yace shegewa ne yabo ne ko zagi yabo ne <laughs> to amma wanda ya zo aka fara koya mai hausa aka ce in aka ce shege zagi ne sai ya an ce mai shirgewa ne ba fada zai kama yi ba yawa ko jakari ina ba ta gani to wannan kurfin yana da matukar muhimmanci sai mu kiyaye na takwas wal aslu fil ibadatil man'u fala yushra'u minha illa ma shara'ahu Allah wa rasuluhu jama'a kun ga daga nan ne ake kada yan bid'a hands down asali a duk wani aiki da za a ba wa wannan aikin sunan ibada to kada ka yi domin ibada sanannen abu ne cewa ba a taɓa sanin ibada ba sai ta hanyar wahayi na fata an gane to duk abin da ba ta hanyar wahayi ka aka ce ka yi wannan a matsayin ibada ba to kada ka yi shi ne fil ibadatin man'u ba a yin komai da sunan addini sai in kana da dalili a ƙur'ani ko sunna da ya ce ku shi sa baka isa ka tashi yanzu ka ce za ka yi sallah ba sai in shari'a ta ka kai sallah in ka fara sallan baka isa ka yi yadda ka ga dama ba sai da shari'a ta yi. kai an gane wannan da ko to da wannan ka'ida ne duk wani abu da za a kawo da sunan addini to ba a yi jama'a sai in kana da dalili shi yasa idan ka zo ka ce mana yanzu maulidin manzan Allah addini ne sai mu ce kawo dalili sai ka kawo nassin Qur'ani ko sunna da take maulidi ibada ne to yaya shari'a take a yi za a yi shi da rana ne ko da daddare sannan haka tashi da me za a fara da cin abinci koko da wa'azi ko da kiɗe-kiɗe duk wannan inda dalili sai ka kawo sai a yi to amma ba dalili eh to a bar shi kawai ba addini bane ba za a yi ba shi kenan iyakar ta kenan jama'a gane wannan da ke ko ibada ba a shi ba a kama yin shi kawai da ka babu dalili Allah ya shirya da to amma ta ɗaya ɓangaren kuma ba, wal aslu fil adati al ibahatu in aka zo mu'amala da al'adun mutane abinda ba shari'a ba dama wannan abin in yan adam ne suna yi kamar misali biki kowaɗanne irin jinsin ‘yan adam suna yin biki suna yin sha'anin ɗaurin aure haka ne ko? to asali ana barin su ne akan al'adarsu sai wuraren da shari'a ta shigo ta ce a yi kaza kada a yi kaza shi yasa a yanzu da za a je a samu sarkin maguzawa da matan shi wanda ya aura tun maguzanci sai suka musulunta yanzu ba fa za a sake wani sabon ɗaurin auren ba akan wannan auren za a kyale shi saboda asali aure al'ada ne an gane ba na wannan gaba ko da aka ka'ida wajen abin da yake na al'ada to ya halatta abin mutane a kai sai in shari'a ta ce kada a yi da aka al'adance wani irin sutura da Fashi muke sawa ya halatta musa amma in shari'a ta rufe su ce kada suturan ku ya wuce idan kafa to yanzu sai mu ɗage ko ma wani iri ne sai mu ɗage Gama mun gane wannan da kyau ko to haka ake mu'amalantar ibada da mu'amala فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله لك بلا أحرم تقومي با في عبد الله زمن نصر كحرمتا نقوم وكل ما جل مقصود المتعاقدين والمتعاملين من الأقوال والأفعال إن أقدت به الأقود دواني الجيدين يا دمتاني بيو ko masu kasuwanci suka ainihin wato gamsu a tsakaninsu a kai to ana zartar da wannan yarjejeniyar ko ta yaya suka yi shi don wannan ka lura ga babu mu'amala ne da haka da ni da kai sai muka zo muka yi wato yi yarjejeniya za ka bani hulanka ni kuma in baka takalma na to asali wannan yarjejeniyar ta babu dalilin da za a zo yanzu a kwace hulan shi a hannuna don ya karɓa takalmina ya ce ya gamsu sai in shari'a ne ta shigo ta ce abu kaza da abu kaza to ba za a yi musanya ba sai an san kima kamar yadda shari'a ta ce haramun ne a yi musanyan zinari da zinari sai yadan biyadin mislan bi misli ina fata an gane amma in ba wannan ba in dai muka yadda akan wannan yarjejeniyar ta kullu وعليكم السلام ورحمة الله نعم na karwa ƙwarai da gaske yawwa to yanzu sai mu koma wancan kaidar na al'urf me al'adarmu misali yanzu mu ɗauki mu al'umman nan arewaci idan za a yi yarjejeniyar auratayya akwai karan farko da ake aiko iyaye su zo gidan ita iya mace ko a zo da suna an zo neman izini a wannan wajen dattawa za su zauna cewa to ɗanmu ne. ya ga iyar uwanci ya ce mu zo mu nema mushi izini da haka dattijo sai ce a ah, tun da ku ne ai gidan mutunci ne ku je ku ce mun bashi to a urfinmu wannan mun bashin shine wanda ake faɗi ranar ɗaurin aure yanzu aure bai ɗauru ba bai ɗauru ba da haka duk wani mu'amala da ake yi na ma'aurata ba za su yi shi ba har shi yasa a wajen ba a tashi sai a ce to za a zo a sa rana ranar mai to za a sa aure irin wannan kalman kuma ranar ɗaurin auren aka zo aka ce ni wani na zo nema wa wance auren wani ya ce na bada ana cewa to sai kuma an zo sa rana an san daga nan yanzu sai gidan shi to ƙurfinmu shi zai ta'ayini mai muke ne idan ƙurfinmu yana nufin da an zo wannan karin farkon an auren mushi shi kenan amma in ba haka bane za mu wanzu ne akan ƙurfinmu ina fata gani ba za mu ɗauko al'adan wasu mu ce to ai ni na taɓa zama a kudanci ranar da muka je neman auren aka ba shi auren kuma cewa kawai aka ta ce ai su sun su kenan amma mu ba shi bane a nan jama'a mun gane wannan da kyau ko so kurfi na al'adar mutane yana da matukar muhimmanci wajen abubuwa na yin wato a mu'amalan sai mu kiyaye su. Eh. amma lokaci da shi ya yi bare da gaske ai saboda wannan ƙorfin ai kaga yanzu zai ce so a yi ma yanzu mana kawai a ƙari kaga ba irin wancan ba ne da har ila yau in aka ce bari ma yanzu mu aura muku sai aka karba aka aura yayi yayi wannan dan kaga an saba ma kurufin da aka sani shi yasa shi ma yake bar ma yanzu kawai ayi a wuce wurin wannan babu ne mala yace a wal maqasidu wan niyatu to kun ga ma magana wal maqasidu wan niyatu tu'tabaru fil mu'amalati kama tu'tabaru fil ibadati <laughs> da kasadi da niyya suna da tasiri wajen ibada to haka suna da tasiri wajen mu'amala me ya manufan shi a ya ce kaza shi yasa so da dama aka je rikicin ma'aurata ya ce ya sake ta ita kuma ta ce ya sake ta shi kuma ya ce a bai saki ba sai a ce me ya faru sai ta ce ai cewa yi kawai in kwashe kayan a tafi gidanmu to sai a ce a ƙurufinku dan an ce a tafi gida an yi saki kenan ba a saki ba kila yana nufin jeki gidan har a ce me ya faru mu zo a zauna a yi sulhu misali an gane ko amma akwai al'umman da su kuma sun ce je gida to suna nufin saki ne to wannan ba ma za a tsaya ana tantama ba to niyya da ainihin wato maksadi manufa yana da tasiri wajen mu'amala haka yana da tasiri wajen ibada shi yasa yanzu mutane biyu muna iya tsayuwa a nan duk a ga mun kabbarta sallah kuma mun yi sallah mai raka'a hurhudu amma kuma wannan azhar yake wannan la'asar ne ya bambanta sallolin ya ce kawai amma aiki iri ɗaya da zamu raka'a hudu ruku'u hudu sujada takwas tahiyya biyu sallama ɗaya duka iri ɗaya kuma karatu a sirrance ba wanda zai bayyana karatu amma ana idawa ka ce wani mai kai ne sai ce wallahi sallah azhar ne azuba na nan ne shine yanzu kai kuma ba sai ce la'asar ne kaga me bambanta ayyukan niyya to haka a mu'amala ne alaikum assalam wa na'am na'am eh eh na'am na'am eh suna ta yi eh, wannan ya kama duk ɗaya ne tun da dai niyya ne yake bambanta azhar da la'asar zai iya bin su suna sallar la'asar su shi kuma yana yin azhar tare da su dama da azhar da alasar niyya kawai ne bambanta su da haka dan yana jin su yanzu a aiki to bai mai da sallar shi ta zama la'asar ba tun da niyyar shi azhar yake Allah sa an gane to wannan shi ake cewa ikhtilafun niyya ya halatta a shari'ance ga dalilai nan na nasoshi da suka tabbatar da haka sai na ainihin wato sha biyu na ƙarshe kenan mala ya ce wa yu'malu inda ta'arudi bi aqwal murajjihati ولذلك قد يعرض للمفضون ma المرجحات ما يصير به مساويا للفاضل أو أفضل idan aka samu دليل guda biyu suna karo kamar da muka yi bayani tun a baya to ana amfani da ma'auni da zai rinjayar da ɗaya akan ɗaya idan aka iya samun dalilin rinjayar da ɗaya to sai a rinjayar da wanda yake da dalilin rinjaya akan ɗayan da zai kai wannan ba na fata gane to kamar yadda nake murajjihat din ba iyakance su ba malamai suna da hanyoyi daban-daban da suke bi gwargwadon iliminka gwargwadon kwanduwanka a cikin ilimi na sanin alkur'ani da sunna da harshen larabci da maganganun magabata to gwargwadon yadda za ka iya sanin murajjihin da za ka amfani da shi wajen rinjayar da ɗayan zartuka guda biyu ina fata an gane kamar misali wasu hadisai ne na manzan Allah sallallahu alaihi ɗaya aka tambayi manzan Allah ina hukuncin wanda ya yi alola sai ya taɓa al'auransa manzan Allah yake zai sake alola sai kuma aka zo aka tambaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mutum ne ya alwala sai ya taba al'auransa sai annabi ce to me ai al'auransa kaman gafa ne a jikinsa ba komai ya je ya salle shi to kaga yanzu ya za a yi wannan an ce ya taba al'aura ya sake alwala wannan kuma an ce ba komai gafa ne a jikin shi to malamai sai suka yi ta kokarin ko dai hadisi ɗaya ya soke ɗaya ne kamar yadda muka ce amma ba a gaggawan da'awan su sai an yi kokarin haka su wasu malamai da suka zo sai suka tsaya suka lura da lafuzzan da annabi ya amfani da su a hadisi wancan da aka ce ya taba al'auran shi da annabi ya ce ya sake alwala sai aka ce to ya taba al'auran ne da nufin sha'awa sha'awa kuma yana iya fitar da abu daga al'aura wanda yake warware alwala da haka duk wanda ya taba al'auran shi da nufin sha'awa ba alwalan sha'awar wani shi kuma wannan da annabi ya ce gaba ne daga jikin shi ya taɓa al'auran shi ne ba da nufin shawa ba kila wani lalura ne bai ma an kare cewa ya taɓa al'auran shi ba sai daga baya ko kila ya zo gyara wandon shi sai hannun shi ya goga bai ji komai ba to irin taɓa wanda yawa al'aura kamar yin taɓa hannuna ne ya zaka da na yi alola alola na karye ya karye ba to haka amma in ba irin taɓa hannu nan na yawa al'aura ba to alola ya karye ta da za a aiki da hadisan duka to ana kokarin a fahimci wani muraddidi za a yi amfani da shi wajen rinjayar da ɗaya zance a kan ɗaya musamman inda maganganun suka zo suna karo da juna na fata an gane kuma kamar yadda muka ce malamai suka ce ko da za a yi tarjiyin a yi ƙoƙari a haɗa maganganun duka a yi aiki da su shine abin da yake amma in hakan ya ta'azzara to shine dole sai a je ga murajjahat to murajjahat sun kuma kamar yadda nake ƙara maimaitawa suna da yawa gwargwadon ka gwargwadon wanda za ka ɗauka kai amfani da shi kuma ya taimake ka a wajen Allahu ala wa ala yan wa masu albarka lokacin namu ya cika daidai kuma gashi malam da kanshi yake tamma mun kare <laughs> sai ce alhamdulillah wahda yabo da godiya sun tafi daga Allah shi kadai wa sallallahu ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kira da amincin Allah tabbata ga annabi muhammad fiyayyen halitta da mutanen gidansa da sahabbansa baki daya Allah madaukakin sarki ya kara mana albarka a rayuwarmu wannan shine karshen wato wannan tattaunawar mu a cikin risala muktasara fi usul fiqh da fata abubuwan da muka koya Allah ya amfana da mu duniya da lahira Allah ya sa Abin da muka koya ya zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba Allah ya gafarta mana kurakuranmu Allah madaukakin sarki ya sa mu gama lafiya wassalamu alaikum wa